a yau shirin kowa ya iya allansa ya wanke. Ya karɓi bakuncin Alhaji Kabiru ɗan kebi, shugaban matasan jam'iyyar APC na bici. Tiyaman CPC Bici Emirate, jagoran gidan Sanata Barau a bici. wanda ya zo yana faɗin cewa Sanata Barau Ai Jibril Maliya ya zama babban aran mahatta a majalisar ƙasa, masaffar majalisar shi aka fidda. babban zakara mai ƙuduri goma a wannan shekarar. Allansa babu zuƙu, ba ƙaryar hadda a darasi da fahimtar Alhaji Kabiru. ɗan kebi. Shin amma abin tambaya, karatun sanata yana biyan kuɗin laraba ga mutanen Kano ta Arewa ko ko dai wutar makarantar da toka kawai aka shata, karatun kuma ko oho. Ɗan kebi ya ce a'a, sanata Barau ya fidda mutanen Kano ta Arewa kunya. da yake jawabi kan ci gaban da sanata ya kawo cikin ƙaramar hukumar bici ya ce shirin wake ɗan wuri mai daɗin roro da sanatan ya kawo a Kano ta Arewa duk wata ya sauya fasalin taswirar rayuwar masu ƙaramin ƙarfi babu maula babu jagaliya aikin sola a garin bici ya zama sabon birni tamkar a Dubai titin fce bici ginin masallacin gidan limamin gari a darul faida biyan kudin sa da ciyaman ya kura mota kyauta mai tsada ga mai sudan raba ofa ga matasa daga sanata a cewar dan kebi da yake jawabi kabir dan kebi ya ce allansu darasi ya yi kyau a gaban malam ai duk wanda ita siyasa duk wanda zai rike maka amana wanda kuma zai zo ya tallata ka ka rike shi ba laifi ba ne ba ina so in tabbatar maka mai girma distinguished sanata barau jibrin maliya ya kawo aikace aikace da yawa a karamar hukumar bici yan majalisar tarayya ciyaman na local gamma ba su taba buga mai ba kuma akwai aikace aikacen da aka kawo ta hannunsu yanzu for example shi ciyaman shugaban karamar hukumar bici ni na kai takaddun ɗansa mai girma sanata ya ba shi ofa da aka zo za a ba ciyamomi wanda za su yi takara na local government ni na miƙa mishi hannun ni na miƙa mishi makullin mota a hannunsa daga ƙarshe haka ya ɗauka ya ba ɗan nan nasa motar yake zuwa dutsen ma amma daga ƙarshe ba ɗan iska sai sanata kuma a bikin 'ya'yansa da zai yi yana so in tabbatar maka sanata ba wanda a bikin ɗansa bai sanata bai ɗauki naira miliyan ɗaya ya ɗauka ya bashi ba ka gane ya ce makai ya kuma san yi mai haka to amma ya zo yana yakarsa to duk wanda zai rike maka yanzu da suka zo suka haɗe suna wani yan uku ta ƙarya ko gane ba ni kaɗai ɗin nan na fi ƙarfin su ina bankara su a ƙaramar shugaban ƙaramar hukuma da ɗan majalisa tare gaba ɗaya bankara su nake ka gane aiki ne na siyasa wata ne mai tasu ma mu ne muka yi musu a to ta yaya ba zan bankara su ba ni da nake samo wa yara ofa nake samo wa yara Um, jari wanda za su taimaki kansu ka gane so kuma sun je sun haɗe ga baki ɗaya saboda ba sa so sai sun tara shi injiniya ya zo ya abin to shi ma kuma abubuwan sun mai yawa bayan da za a yi hannu ɗaya baya ɗaukar jinka yau da a ce an zo an haɗa karfi da karfe ne da sanatan nan da injiniyan nan da shi wani rabin lawan shehun nan da shi shugaban karamar hukuma ina so in tabbatar maka da aikin da za a kawo karamar hukumar bici ina so in tabbatar maka da yanzu bici ta kusa zama landa yanzu a karamar hukumar bicin na yanzu ka jiba an ban da waɗannan fitilun da muka zo muka sa ka jibi yankin sabon gari yadda muka zo muka mai da ita binni ka ji sabon gari yadda muka mai da ita binni wannan sololi da aka zo aka kawo ina so in tabbatar maka yau da a ce ta hannunsu suka biyo sai dai a raba gidan wana ɗaya gidan wana biyu gidan wana uku aikin sanatan ma ba za a gan shi ba amma da yake a hannun mu ya zo mun rike amana haka ya ce mu jera mai ita serial yadda ka san ka shigo airport haka ya kamata mu jera mai ita kuma haka muka zo muka tabbatar mai muka rike mai amana aka jera su wata ran da sanata ya tambaye ni a waya ya aka yi da ina da ina ka sa sololin nan na lissafa mai titunan nan na tura mai a text sanata wajen karfe goma dare ya zo shi da kashi sai dare bai zaga karamar hukumar bici ban san ya zo ba kuma bai ma kira ni ba sai da ya koma yana komawa ya kira ni a waya abin da ya kira ni cewa yake waldan waldan waldan waldan na ce me ya faru shine yake cewa na zo karamar hukumar bici aikin da aka sa ka kai kayi shi kuma na ga fitilan nan sun yi kyau amma ya godiya mutane na ce billahi zai mutane suna godiya kuma ka karawa garin nan security dan yanzu barawo ma tsoron fitowa yake da daddare yanzu mu dauki batun sola da kake ta kafafa na cewa sanatan ku ya kawo mm. kali harkokin ilimi wanda a ba taba gani ba karamar kuma bace dan majalisar nan ne da kudin aljihunsa ba wai constituency project ba ya ɗauki ɗalibai manyan jami'u kwalejojin ilimi yake biya abin da ba taɓa yi ba ga ɗaukan malamai na wucin gadi abin da ba taɓa yi ba ba ka ganin wannan babban abu ne da za a kalla a ce dan majalisar sabo barka abin da zan nuna ma a nan shine biyan kuɗin da yara 'yan makaranta ba shine ya fara ba Allah ubangiji ya ji kan rai honorable captain ahmed haladu bici Allah ya gafarta mai Allah ya sa yana aljanna shine mutum na farko a karamar hukumar bici ko kuma in ce a jihar kano ya fara cewa duk yaron da ya faɗi jarabawa qualifying a ko ina kake ko ba a bici kake makarantar ba inda asalin kai dan asalin karamar hukumar bici ne a je a biya maka mu ya lalace din ya rubuta maka je maka ya can KRD duk makarantar da yaro ya faɗi jarabawa ya zo ya kawo mana tun tana naira dubu biyar haka aka biya a lokacin ba wani yaro da muka tsallake kuma da nake gaya maka aikin raya karkara da ke magana yanzu magana transformer da ake ta karya an kawo transformer an kawo karya transformer duka transformer a kasuwa ba tafi naira miliyan 25 ba wannan transformer wannan da ake mobile a mobile transformer an kawo transformer an kawo transformer da aka kawo domin ta ba al'umma Kano ta Arewa amma sabida ana so a yi burga a yi ƙarya aiki ina so in tabbatar maka an kashe kuɗi sama da naira miliyan hamsin don a hijacking ɗin aikin wani. A'a ina hujja cewa naira miliyan ashirin da biyar ne. Ina so in tabbatar maka mu fa 'yan kasuwa ne ni kuma Abujan nan fa tun kafin ya je Abujan nan fa ya je Abujan nan. Na san Abujan nan fa cike da banta. ko ba haka bane ba tun 2003 fa ni nake a Abuja kuma officially nake zuwa Abuja ba wai me nake zuwa ba ina da business kuma wannan ina so in tabbatar maka temporary ce ya ne temporary abinda nisa na gaya ma temporary ce yanzu haka mai girma distinguished senator permanent substation permanent substation mai girma distinguished senator yana provision din kawuta already yanzu haka ma ita transformer ta permanent substation wadda aka yi a kumbotsa ana can a india ana gina ta an sa kuɗi sama da getting to over 3 billion akalla sai ta ci 5 billion sanata duk abin da zai akan ya kawo permanent substation karamar hukumar bici ya yi ya gama karashe ya gama yanzu haka ina so in tabbatar maka wa me yasa mai kallo zai ce ba ku da tunanin ku ne da karamar hukumar bici gaba sai ya kawo ku kalla ku ba ka bi na bahin rantsuwa mm. shi dan majalisar tarayya substation din da sanata zai je zai kawo ya je yana ta kulle kulle idan sanata ya kawo wannan substation din shi an kashe aikin shi na mobile transformer mobile fa aka ce ma duk inda aka ce mobile fa daga wani wajen fa aka dauko ta ita ma idan an kawo permanent substation daukar ta za a yi a kai ta wani waje mutane ya kamata su gane permanent substation daban mobile kuma daban domin daga kumbotsu aka ɗauko ta haka idan an kawo permanent substation za a ɗauke ta a kai ta wani waje domin ci gaba kuma kai na gaya maka bangara na hada wannan mobile transformer ba saboda me billahi lazin in nace ce ma nan da wata biyar idan an hada ta Allah ubangiji ya tsina albarka ba za ta haɗu ba saboda me ka gane domin dama ko kawar ya za a kawo ta ake domin a anshi credit to yanzu duk da ake magana wani karamar hukuma mu inda za mu kai substation dinmu a fce bici za mu kai shi domin shi shugaban karamar hukuma ma bai ma isa mu je wajensa ba mu ce muna neman land domin ya ba mu za mu kawo permanent substation ya yi kaɗan amma ɗan ke bi abin mamakin da ta'ajibi tunda an kawo karamar hukumar bicin nan ga kuma sauran yankuna mai zai sa ba za ku zaɓo ta karamar kuma ku kai ba wannan abin da ake gaya maka aka kawo karamar hukumar bici ita ce za ta ba dawakin tofa tofa riman gada mako bata bici ka gane mm. da kuma aza local government tsanya kunci shi ne wannan za ta ɗauka amma wannan ta yi kaɗan ta ɗauka 15 ce fa minor corpus occurring in states Ci gaban tattaunawar Kabiru ɗan Kebi za ta zo a shiri na gaba. Sunana Bahijja Awwal Bici daga nan BRTB, bit Radio and TV. Tallata gaskiya, BRTB mai gaskiya, burinmu mu tallata gaskiya. PRTV mun tattaro boran mu mu tallata gaskiya PRTV mun tattaro boran mu mu tallata gaskiya